أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله mai littafi risala ya ce wala ba su bibai ita'amil kardi babu laifi a sai da abincin da mutum ya karba bashi wato wannan darasin na da alaka da baya can a baya ya ce wato wanda ya sai abinci bai halatta ya sayar sai ya karbi wannan abincin ya canza mushi waje sai ya canza ma abincin wuri matuƙar wannan abincin da ya siya a kalli ƙa'idoji ana auna shi da mudu ko ana auna shi da kilo ko kuma ana ƙirga shi ne kirga ake ɗaya biyu uku hudu biyar haka aka kirga aka saya mutum ya sai guda sittin ko saba'in ko tamanin ko ɗari duk wanda ya sayayya irin wannan da kuɗin shi to ba ya da ya sayar ba sai ya karbi wannan kaya sannan zai sayar amma saɓanin zubo juzab tari idan mutum an tara ne tari ya saya shi ma bai san ko guda nawa ba ne misalin tarin dankali ne ko tarin doya ko tarin tari ne kayan to shi wannan ba ya halatta mutum in ya kirga kuɗi ya saya ba tare da ya canza mushi waje ba ya sayar to shine sai ya kulle amma idan da abincin nan na awan nan ko na kilan nan ko wanda aka kirga adadin wanda aka ce ba a sayar da shi sai an karba inda a ce bashi ne ba sai yi da kudin shi ba shine wannan karatun wala ba su bai ita ta'amil karbi babu laifi a sayar da abincin da aka saya bashi kabla an yi taufiyahu gabanin bai karba ya canza mushi waje ba inda bashi ne amma inda kudi hannu ne ya zama kuma kilo ne ko mudu ne ko kirga ne ya sayar to da ba yadda ba amma in bashi ne ko kilo ne ko mudu ne ko kirga ne dama zubo zubo tari shi dama bai da matsala in bashi ne babu laifi ya saida wato misali na zo wajen ka nace alaga ta malam ina bukatan buhun masara bashi buhu biyu ka ce dubu goma goma ce to don Allah ina so ka bani buhu biyu bashi zan baka dubu ashirin in wannan wata ya kare wannan wata na rajab in ya kare zan biya ka kudinka kaga ai bashi ne na saya na zo na duba buhunan lafiya lau na basu a hannunka na fito waje to babu laifi in na haɗu da wani ya ce min ina so in sai buhun masara biyu ko buhu ɗaya ka ce in ce mishi to an ce maka aini nina da masara kawo kuɗin ka lale min kuɗi na dubu ashirin in sa aljihu daga nan tura kan ce ka je wajen wani ka ce da Allah ka baka masaran nan nawa ni homin biya ba ko titi an gane ko bashi ne na karɓa amma sai in tura kan ce ka je karɓi masara nan nawa wajen wane kaga na sai da abu ban karɓa ba tun da bashi ne na sai da wannan kayan nawa da ban karɓa ba to babu komi amma inda na kirga kuɗi na bada na fito ka ce kana so to ba daman in karɓi ƙwandalanka sai na koma na karɓo kayana na karɓo kayana na fita da shi daga hannun wanda na saya to sannan zan saida maka shi an gane ko wala ba sa bi sharikati kai irin wannan bashin ma irin wannan siyayyan da kayo bashi babu laifi ku tarayya da wani ka shigar da wani cikin cinikin don ya halatta kai ciniki kuma ka sa wani a ciki ya zama kayan naku ko biyu na zo na karbi na sai masara a wajen ka bashi buhu biyu naira dubu ashirin na fito sai na hadu da wani ya ce wallahi ina so ina neman masara ne sai in ce mashi to in ce maka to ai ni ina da masara ce yawwa dama ana son buhu guda ne ce ina da basara buhu biyu wajen wane to babu laifi mai tarayya sai ce to kawo nan buhu nawa kake so ka ce buhu ɗin ce kawo dubu goma ni fa ban biya ba ku rinka lura da wannan ni ban biya ba saboda bashi ne ka kirga min dubu goma na in sa hannu in karɓa in je wajen wannan in karɓo maka buhun masaranka ko in tura ka kuma in karɓo su buhu biyun gaba ɗaya in baka ɗaya in ɗauki ɗaya kaga na sai da abinda na karɓa bashi kafin in karɓo har na sayar na karɓi kuɗi na ɗila ba kafin mu je gidan ma na ɗibi wani ɓangare na ce a kai ma mata su rage cefane a gida wannan sharikan shigan cinikin da wani ya shigo ciki wani ya zo kasa shi a ciki to shi ma babu laifi saboda abincin bashi ko ko kayan bashi wa tauliyati haka nan wani ya zauni cinikin shi ma babu laifi tauliya na je wurinka na ce ba ni masara bashi buhu biyu ka ce min dubu ashirin sai ce to shi kenan to na saya to na fito kuma sai wani ya ce ina neman masara ne na ce ainihin ina da masara sai ce to na sai masara wurin wani sai ce to Allah taimake ni ne in zauna kan cinikin kai ka cire hannunka ya zama ni na koma kan cinikin to shi ma wannan ya halatta sai yau ka bani kudi na sai zama kai ke kai ne zaka karbi kayan duk lokacin da ka shirya wala iqalati haka nan iqala iqala wani abu ne na ciniki wanda aksarin in kasuwa ba su san shi amma kuma manzo Allah ya ce mana qala Allahu musliman qala Allahu afaratahu duk wanda musulmi ya sai kaya a wajen shi sai ya koma wata lalura ta sanya ya ga baya da bukatan wannan kayan yazo ya roke kai ce a warware wannan cinikin karbi kayan ka bani kudi na duk wanda ya ce musulmi akan haka to shi ma Allah zai zai kankara zanuban shi wannan hadisi ne ingantacce amma galibi mai wanda ka sai ka sai aka sai kayan shi bai so a dawo da shi bai so a da shi to zai yi wa ila dubu ɗaya kacal kake da shi ka je ka sai kaya wajen mutum sai ka sai kayan kana zuwa gida sai ga ashe wannan abu ma gashi an kama maka shi ta misali ko kuma a'a kuskure kai kaza ya kamata ka saya inda kaza ka sayo to da ya zai iya bada mahadin da za a ci abinci to kuma wannan abin wurin wancan wanda kai sai ya bayi da shi sai dafa ka koma da shi ya baka kudin ka je wurin wani ka siyo wancan abin da shi ne in ka kawo gida kake da bukata to in ka koma mai da shi kargen da ya ce ka riga ka saya na sayar maka to me ka tafi abin ka kawai ka san da za ka yi to in ya ce haka bai laifi ba amma bai kyauta ba to sai aka yi ikala wato ka je ka sai kayan mutum bashi da ka saya bashi misali masara buhu biyu dubu ishirin ka zo ka ce mishi to shi kenan ƙarshen wata zan zan baka kuɗin baka zo ka karba ba gobe ko jibi sai ni da na sai da ma masaran bashi sai na ga wani abu ya taso ina da bukatan wannan masaran babu laifi in je wajen kai cewa ne masaran da ka siya wajen nan na bashi buhu biyu dubu ishirin lalura ta taso min ina buƙatar su ga dubu ashirin ɗinka sai ya lale min dubu ashirin kuma ni dama ba shi na karba wajen shi sai ƙarshen wata ne misali wannan wata na rajab ƙarshen ta zan biya shi to shi kenan ya halatta ko shi ya bani ko kuma ni in koma ce kai ni fa dama wannan masarar na tsaye ta ne kawai ba shi tsakani da Allah wannan masarar nake bukata ba kudi nake bukata na kiwaye garin nan in nemi mai saye ban samu ba wanda zai shiga cikin cinikin ma ban samu ba wanda zai zaune cinikin ma ban samu ba don Allah kirga kudin ka bani ka rike masa karshen wata ne dai zan biya kuɗinka. babu laifi ni na kai kuka ya kirga min kuɗin ya bani sai in karɓi kuɗi na yanzu in haji in hidima ta rajab in ya ƙare in kirga mai kuɗin shi to mishi an gane wannan ko idan bashi ne shine mai littafi yace babu laifi wa kullu aqdi bay'in sharadi duk wani cinikin da aka kulla shi au ijaratin duk wani kwadagon da aka kulla shi ra'in duk wata haya zaman haya da aka kulla bi hatsarin ya zama cikin ɗayan ukun nan akwai wani haɗari a ciki Augararin ko akwai rudi fi samanin ko a cikin kuɗin au ko abun kuɗin au ajalin ko lokacin fala ya juzo to bai halatta ba zan maimaita shi wa kullu aqad bay'in duk wani cinikin da aka kulla shi au ijaratin ko kwadago zan ma faskare ko zan ma noma ko zan gyara maka ko kaza ko zan yi maka wani aiki kaza ijaratin kwadago dai in yi aiki ka biya ni au kira'in ko haya Allah ya ba mu da zamu haya ai ba daɗi sai in ba yadda za a yi to shikenan bi khatarin ya zama akwai hadari a ciki au gararin ko akwai rudi garar hadari an garar rudi hatsarin ko aiko da hausa haɗari yake cewa to a wani lokaci ne ake samu a cikin ciniki a jefa haɗari ko a sanya rudi wannan suna da fuskoki da yawa wato haɗari a cikin ciniki kamar misali ku ce zan saida maka wannan hulattawa ko ku na su yi wannan hulun naka da ka kawo kasuwa da riban da na ci yau a na haɗari ne ka zo shagon ka buɗe takamanka kai kana sai da garin rogo ne garin rogo yana tashe sai ka ce to shi kenan kasan mutane dai suna ci na sayi wannan kayan naka da riban da na ci yau a kaza ƙila sana'a ce ko kaza wannan haɗari ne an kulle ciniki da haɗari da duk wani abin da yake haɗari irin wannan to ba yadda ba ko kuma garar rudi abinda babu tabbacin akwai abin kaman a ce na sayi gidanka da wannan yabanyantawa zo ka ga gonin masarata ga sanan nan ta kai ta komo a kullu a nan wurin zan ɗinke buhu ɗari gidanka kuwa gaba ɗayan an yi ciniki shi wuce kuɗin buhu hamsin ba to na su yi gidanka da wannan yabanyan eh, ai bai ai ba gaskiya ba ne wannan wannan ai garar ne ruɗi ne wannan don nan yabanyan ba ta gama yabanyan ta ba zuwa a kai ka tara buhu ka ce za ka tara buhu ɗari manoma ba suna samun irin wannan matsalan ba daga mutum manomi ya shafta kila sabon noma ne ya ce hawa wannan shinkafa na fara dura buhu ina ai ma'aikata sai kun kawo mutum talatin a tattara a gama su suka a sa buhu a buhu shida a za ya lalace shi kuna can ya shafto ta yana ganin samun buhu kaza har ma fara lissafi ya zo na da matan shi ko takarda ke mulisa lissafin da mu kashe kuɗi sabon manomi kenan Allah ya sauke ko ya zama a cikin kuɗin akwai ruɗi. ko a cikin abin kuɗin akwai rudi ko kuma ajalin lokacin da za a biya akwai rudi to ba yadda ba saboda haka sai malam kaman ta kirari yayi sai ce wala ya juzu bai Ulgarani. bai halatta fa yi ciniki cikin cinikin nan akwai rudi wala bai ushe in majihulin ko a sai da abinda ma ba a tantance shi ba ba a san shi ba majhuli ne wala ila ajalin majhulin haka nan a sai da kaya ko lokacin biya ya zama majhuli kawai ka zo ka sai kayan mutum yanzu za ka biya to in na samu ka samu a ina kuma ka san mutanen suna bayan wannan kuskuren ba sai mutum ya zo ya karbi kaya sai su maka wai in na samu ko haya a yanzu nan ko kwadago ke mutum aiki ce to ka yi haƙuri yanzu dai ba da kuɗi in na samu zan ba ka ai wannan garari wannan ai wannan ai ba ƙaramin haɗari ba ne wannan ai ka haɗari ne da garari a cikin shi ba ruwan shari'a da in na samu ba ruwanta da samun ka ajali za ka sa mai tun ma kafin yi aikin malam zo ka nome min gona kaza malam zo ka yi min faskare kaza malam zo ka yi min kaza kaza ranan kaza ko nan da sati daya satin a iyakance shi karshen sati ranan kaza zan biya ka kuɗin ka insha Allah karshen sati yau wace rana yau juma'a zo ka yi fuskare rana ita yau juma'a in Allah ya yarda zan baka kuɗinka. ka to shine shari'a ta sani amma ajali majhuli sai na samu ba ruwan ma shari'a da wannan a dukkan ukun nan wajen ciniki wajen kwadago wajen haya sai na samu ba a san shi ba wani ai hadari ne da garai riba ne kawai wala ya fil bai'i at-tadlisu bai halatta a cikin ciniki ayi tadlisi wato mana kice shi shine mutum ya ci hada abu ɗaya ne amma da mai kyau da mara kyau misali mutum zai zai tumatir sai ya hada jajaye masu rarrabu ko dankali ya hada jajaye masu rarrabu ko dawa ya hada eh, dawa mai kyau da rarrabe shi ake cewa tadlis duk dai wani abu irin abun ne ba wani matsala shi din ne to amma sai ya hada mai kyau da mara kyau sai a ce wannan ya zai tada wannan sai a hada shi wala gishin ko algushu shi algushu ya banta da tadlisi shi sa wani abu aka yi wanda ba wannan ba a cikin shi nono a sa ruwa ai kaga ruwa daban nono daban ko wani abu sai a sa wani abu daban ko duk dai wani abu a sa wani abu wanda ba wannan ba sai a hada shi da shi sai ya zama sai ya kara auki ko ya kara wani abu to shi yake ce ma gishu walal khilabatu haka nan yankan baka shi ma ba a yi da shi ba shi khilaba ba na da shi bane akwai Allah ce amma Allah wala tanajashu najas shi ne kore amma khilaba duk nau'i ne yan kasuwa suna da irin waɗannan dabi yankan baka a nuna maka abu a ce ka ga wani abu mai kyau ne duk a gwada maka ta ce makash yana da matsala kaɗan ne amma bari in baka wannan da shi da wannan ɗin duk ɗaya ne amma duk gwajin da aka yi da wannan aka yi amma da shi da wannan ɗin duk ɗaya ne shi ake ce mai yankan baka abinda a gwada ma daban abinda aka baka daban ba wani magana kamfanin su ɗaya ne sunan su ɗaya ne kaza da kaza da kaza a kowane bana ya samu matsala yi amma najash shi kore ake ce mai sai ku shirya da wani da kaga na zo shagon ka ina daga hula kai wannan hulunan fa layi guda wani na nan a gefe yana zaune ko kuma ya kamar yanzu ya zo cewa sai zo shagon ya wane ya labari da huluna kuwa eh bayan mun fara ciniki na tambaye ka na ce nawa da hulun nan suke kana ce ma a waɗannan hulun ai dubu biyar biyar ce wannan layin gaba ɗaya sakin nan dubu biyar biyar suke muna ciniki mun fara sai zo ya wani ya labarin huluna kaza sai taɓa wata kaman ba wannan ba sai zo wannan layin ba wanda na taɓa zai taɓa ba amma dai ai layin an musu kuɗi sai ya taɓa wani sai ce wannan sai ce dubu biyar sai ce ashe ma ta sauko ja ba dubu bakwai bakwai yake ba a sai ya sauko ni ba riga na fara ciniki ba ni wannan in ce dubu uku ko dubu biyu da dari biyar sai in ji wani ya riga ya zo ya saya ya mace ashe kayan ya masa ko kawai sai lale dubu biyar ɗin ƙarshen dubu biyar ɗin ma ni na bashi ni mai shagon ko sai lale yanzu an saya a gabana ya kake zato ta yaya zan yi kaga ya za a yi rage yanzu yana zuwa ma ya ce to ai yanzu ba zan sayi wannan mutum ce a a gaban ka fa kaga wannan kai baka san kayan bane kaga wannan da yake ya san kayan kayan ma ya sako ne Naje kenan manzo Allah ce wala ta naje shi kada ku rika kore a kasuwanci ku ba kasuwa haka nan in kasuwa suna da hanyoyin daban ko ka zo ka ce nawa wannan sai ce maka dubu biyar shi ma shi ake ce ne to dubu biyar dubu uku sai ce ainihi ban samu haka ba shi kuma da ya ce ban samu haka ba ɗari 900 ya saya amma ai dubu uku kace ko asali shi kuma dubu biyar ya ce shi kuma cewa ai ban samu haka ba idan ya ce ban samu haka ba ai za ka ɗauka bai samu a ƙasa da dubu bai samu a dubu uku ba ko ƙasa da dubu uku shi kuma da ce ban samu haka ba <laughs> Allah ya sauke ɗari tara ma ya saya ya ce ban samu haka ba kaga a nan yana so ka yi mai sai ka ce a to na ƙara maka ɗari biyar wannan duk ba a da shi ba kasuwanci ka riga ka firgita ɗanka mai sayayya bai san mata inda zai kama ba to duk waɗannan kalmomin da 'yan kasuwa suke amfani da shi malam zai shiga mana cikin shi amma sai mu zo askari zai ɗauki kalmomin ka ga yadda zai buɗa su haɗari ne irin waɗannan riba ke shiga ciki firgita ɗan mai sayayya ne ya zo shi ke ne ya firgita. wannan akala amwalin nasu ne bigiri ibn nasu Allah ya kare mu to amma muna magana akan khilaba ne yankan baka abinda aka taya daban abinda aka baka daban walal khadiyatu ko yaudara yaudara wannan nau'o'in yadda suke da Hausa an san shi wala kitmanul uyubi Haka hakanan koya aibi ba a koya aibi a kasuwanci duk abin da za ka saya a kasuwanci inda akwai wani aibutu shi za ka fara nuna wa mai saye wala khalu da ni in bi jayyidin ya koma kamar tikirari ne don ya ƙara fito maka da karatun kamar da ya yi a sama ba a cakuɗa da ni bi abu mara kyau da mai kyau kaga shi ne muka lissafa shi da tadlis shi tadlis <clears throat> ba ana haɗa wani abu da wani abu ba ne a shi ainihin abun ne shi ainihin abun ne amma sai a ta mai kyan shi da mara kyan shi tunda ita rayuwa ka take za ka yi shuka dawa ka ga wannan wurin wannan kan ya yi nagarta ya yi kyau ga shar wannan kuma ga ya yi mutuntuna biya yi baki ko shinkafa ko wani abu irin wannan to a cakuɗa mai kyan da mara kyau ko dai wani abu dai haka nan wala an yaktuma min amri sil'atihi <clears throat> bai halatta mai kasuwanci ya ɓoye a cikin kayan shi ma iza hu abinda idan da zai faɗa kare hahul mautaku to me sai zai ɗarɗar da sayan wannan abin auka na zikiruhu ko a idan ya faɗi wannan ba zai ɗarɗar ba a ba kasa lahufi sama ne shi mai sayan zai rige kudin kayan ba zai sai kayan a haka ba to lallai wajibi ya faɗi wannan in ko ba haka ba to wannan kasuwanci na shi na kasuwanci ne akan riba shi matsalan kasuwanci ɗan uwa kamar da muka bayani a cikin babobin shari'a in ka tara babin gado to babin kasuwanci shi ke bin shi a haɗari da gado cin dukiyar maraya da cin riba su wuta ne sakamakonsu domin faɗa da Allah ne za mutum zai ranta shi alkiyama cin dukiyar marayu da cin riba haɗari gare su bai yiwuwa yau kawai ka busu ka za ka fara kasuwanci wai ka karanta business admin ne ko menene to wannan menene ai ba karanta komi ba ai inda kasuwanci ya sa gaba ma wannan daban inda ma ya sa gaba ai business ka karanta ai na koko a cikin economics da kai akwai yadda ake ake ake ake dan yusu da barbaru a hada kudade shikenan Allah ya sauke saboda haka duk abin da ka san aibu ne da ka nuna ma mai sai zai sauke kayan kasan zai sauke kudin kaya to wannan abin za ka fara nuna mashi ko an aibu ne wannan aibun za ka fara nuna mashi a fara starting point kenan daga nan za a fara cinikin an gane ko sai mu tsaya a nan sai mu tashi wa ta a abdan ina ga kaman babu shubuha a ciki wa kullu aqdi bai'in duk wani kulla ciniki au ijaratin ko haya au kira'in an au ijaratin ko kwadugo au kira'in ko haya bi khatarin wanda akwai hadari cikin shi au gararin ko rudi fi samanin ko a kudin au masmunin ko abun kudin au ajalin ko lokaci fala yajuzu shine karatun namu bai halatta wala yajuzu bai'ul garari duk wani nau'in kasuwanci wanda ke da rudi a ciki bai halatta wala bai'u shay'in majhulin ko mutun ya sai da abu majhuli wanda ba a san shi ba wala ila ajalin majhulin ko lokacin da ba a sani ba a ce sai na samu yan kasuwa suna haƙuri da mutane kamar yadda muka ce wani sai ya zo bashi ya zo karɓa kuma ya zo da sigan ciniki za fa ka mai shago zai yi haɗa mutum kaya sai ya karɓa <laughs> zan aiko da kuɗin ina wani shi da kai ka aiko da kuɗin ka zauna mana kada ka aiko da shi in ka san kaya tun asali bashi za a baka ya zama da bashi aka fara shi ciniki daban bashi daban wane na zo shagon nan karɓan bashi ba ka daga nan ka fara ba in ka ce ɗauko ka za ya ɗauko in ƙilin ka ta ɗauko ka za ce a'a ba shi baka zo ka wannan daga wannan ba zan yi ƙara maka wani abu ba amma in ya ka zo baka ce mai bashi ba za ka iya cewa ɗauko ka za ya wahala ya ɗauko ɗauko ka za ya wahala ya ɗauko a zaton shi za ka ne za ka saya ne sai ya gama wahala ka jinjina leda ka ji leda ta yi nauyi sai ka ce zan aiko da shi zan aiko shi karan kan shi zan laifi bisa laifi ba ba shi aka fara cinikin ba san da karɓa bashi zan aiko yaushe oho Allah ya sauki sai je shantake in ka aika mishi kuma ce a'a wai wane yana bi na kuɗi ne ko ko zan bar garin ne to barin gari ka fara yau mana ka tafi ai shi na mashi da ka bar gari ko kada ka bar gari kuɗin shi ne za ka kirga mai abin shi ka ba shi abin shi Allah ya sauki wala ya juzu fil biyu a tadlis mun yi bayanin tadlis bai halatta a a yi tadalisi tadalisi oho tadalisi shine abu mai a hada mai kyau da mara kyau walal gishi haka nan algushu algushu shine a hada abu da wani abun walal khilabati sai yankan yankan baka abinda kai ciniki daban aka gwada maka daban abinda aka baka daban walal khadi'a haka nan yaudara yaudara sai da fuskokin ta yazo can gaba can gaba zamu magana akan najashi walaki tumanul uyubi haka nan koyi aibi wala khal da ni'in bi jayyidin mai kyau da mara kyau a cakuɗa, shi ma ba a yadda ba wala an yaktima min amri salatihi ko mutum ya boye wani abu a cikin kayan shi hajarsa ma idza zakarahu in abinda idan da zai faɗe shi karihul mubta'u me sai zai kyamaci kayan au kana zikiru ko kuma in ya ammaci wannan abu khasu lahu fi samani zai rike kudin kayan an gano wannan ko sai a sa alama Allah ya sa maka wannan albarka a